Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi tara ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga sarfilu da kanun labarai. Wata fashewar ban mai karfin gaske a jiya Asabar kusa da makarantar 'yan mata a Kabul na kasar Afghanistan ta kashe akalla mutane hamsin. cibiyar jins hapkin da ke bibiyar cutar Corona Virus ta ce ta samu sabbin kamuwa da cutar har miliyan 157.7 a fadin duniya yau lahadi zabtarewar kasa a wata mahakar zinariya ta kashe akalla mutane goma sha biyar a arewa maso gabashin gini in ji gwamnati a yau lahadi to kani labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa an yi wani babban taro kan yadda 'yan najeriya mazauna kasashen waje ke fama da rashin ingantaccen taimako a jakadance. 'Yan Najeriya mazaunan kasashen waje sun bayyana irin yanayin da suke samun kansu sakamakon jinkiri daga ofisoshin jakadancin Najeriya waɗannan kasashe. Za a ji cewa malamai na cewa ba laifi ba ne a yi kaffa-kaffa yayin da ake gudanar da ayyukan ibada na goman ƙarshe saboda dalilai na tsaro. ga ka'idar mu mu musulmi ta yadda da kaddara bisa da duk Allah ta'ala ya tsara al'amari to za mu yadda da haka nan sannan za a ji cewa manoman shinkafa a najeriya sun yi gargaɗi kan illar da sakin shinkafar 'yan mogal da aka yi ta kamawa dai har hakan za ta faru to mu kuma investment ɗinmu ko in ce kudaden hannun jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace dai shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kwauri kamar kowace ranar lahadi yau ma shamsi hamza ibrahim na tafa da shirin nan nata na matasa a duniyar gizo za a kuma ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Muna kuma tafa da falalar Ramadan albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. wata fashewar wani ban mai karfin gaske jiya asabar kusa da makarantar 'yan mata a kabul na kasar afghanistan ta kashe akalla mutane hamsin tare da jikkata wasu sama da ɗari ma'aikatar cikin gida ta ce tana sa ran adadin waɗanda suka mutum zai karu harin mamɗin na maraice ya faru ne a unguwar da mabiya ɗari shi'a suka fi yawa a garin dash ibraci kakakin ma'aikatar cikin gida ta afghanistan tariq aryan ya ce galibin yara matasa na daga cikin waɗanda abin ya shafa waɗanda suka shirya lamarin sun ce harin ya fusata mazauna yankin waɗanda suka kai wa motocin ɗaukar marasa lafiya hari lamarin da ya ka cikas ga aikin ceto saboda sun fusata da gwamnati saboda gazawarta na samar da ingantaccen tsaro. cibiyar johns sabkin da ke bibiyar cutar Corona coronavirus ta ce ta samu sabbin kamuwa da cutar covid-19 har miliyan da digo bakwai a faɗin duniya a safiyar yau lahadi waɗanda cutar ta kashe kuma kimanin mutane miliyan uku. yau lahadi ƙasar ta india ta samu sabbin kamuwa da cutar sama da dubu uku, kuma sama da mutane dubu hudu sun mutu a cikin sa'o'i hudu da suka gabata masana sun ce akwai yiwuwar ba kirga daidai ba Firaministan India Narendra Modi bai sanya takunkumi a duk faɗin ƙasar ba don taimakawa wajen hana yaɗuwar ƙwayar cutar corona coronavirus ba. Duk da kiraye-kirayen da 'yan siyasar jami'an kiwon lafiya ke yi, wasu ƙananan hukumomi sun shirya takunkumi a yankunan da ke ƙarƙashin ikonsu. Martanin da gwamnatin Myanmar ta nuna game da shirin da ta amince da shi tare da makwabtanta na yanki don fitar da kasar daga cikin halin durkushewa yana haifar da shakku game da kudirin mulkin na cika alkawarin da ta ɗauka nan ba da jimawa ba. Tun lokacin da sojojin miyar suka hanbar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula a ƙasar ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Sojoji sun harbe tare da kashe ɗaruruwan yawancin masu zanga-zangar lumana da ba sa ɗauke da makami, tare da tura dubban mutane zuwa makwabtan Indiya da Thailand da neman mafaka. jami'an majalisar ɗinkin duniya da wakilai suna gargaɗi game da tashin hankalin da ke faruwa a wani yunkurin kiyaye rikicin daga ci gaba da dagulewa shugabannin kungiyar mambobi goma na kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya waɗanda suka haɗa da myanmar sun haɗa a jakarta ta indonesia a ranar 24 ga watan afrilu da shugabannin juyin mulkin Ming ang helen wata sanarwa da shugaban kungiyar na yanzu brony ta ce shugabannin sun cimma yarjejeniya guda biyar gami da kira ga a kawo ƙarshen tashin hankalin nan take da tattaunawa tsakanin dukkan bangarorin da abin ya shafa. An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka yi wani babban taro kan irin matsalolin da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje kan fuskanta. saboda rashin cikakken taimako daga ofishin jakadancin ƙasar wanda na baya-bayan nan shine batun sabunta takardu. Daga Abuja ga Halima Abdulra'uf da cikakken rahoton. Taron karawa juna sani da hukumar NITCOM ta kaddamar da ya samu halartar masu ruwa da tsaki kama daga ministan ma'aikatar ayyukan cikin gida Rauf Shola, karamin ministan harkokin waje Zubairu Dada, shugaban NITCOM bike Dabiri Erewa, 'Yan Najeriya mazaunan kasashen waje da suka kunshi ma'aikata da ma'an kasuwa, inda aka tattauna batutuwa da suka zamo ruwan dare ga 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje da dama, da ma bayyana bayyana tsarin samun mafita ga matsalolin. 'Yan Najeriya mazaunan kasashen waje kama daga Qatar, Saudiya, Brazil, Amurka, Birtaniya, Faransa, Jamus da dai sauransu sun bayyana irin yanayin da suke samun kansu a kasashen da suke zaune musamman idan wa'adin sabunta fasbo ɗinsu na shaidar zama ya cika ba su samu sun sabunta ba a kan lokaci sakamakon jinkiri daga ofisoshin jakarancin Najeriya waɗannan kasashe kamar yadda suka yi ta fuskanta musamman a baya-bayan nan inda suka buƙaci gwamnati ta samu mafita mai ɗorewa. Since October last year up until now, we have about 1,500 Nigerians who have registered for passport including newborn. A yayin jawabi a lokacin taron, Minista Rauf Arebeshola ya bayyana cewa baya ga samun koke-koken 'yan Najeriya mazaunan ƙasashen waje da ke fama da matsalolin sabunta fasfo ɗinsu musamman a ƙasashe da annobar coronavirus ta fi kamari. Ma'aikatar ayyukan cikin gida tare da haɗin gwiwar hukumar kula da shige da fice na Najeriya wato NIS ta kaddamar da fasban yanar gizo na wucin gadi da zai taimaka wajen shigowa gida daga bisani duk mai bukata ya sabunta fasbo ɗinsa a Najeriya ya yi hakan. we have taken include A. The recent launch of electronic temporary passport. This replaces the former emergency travel. Shi ma karamin ministan harkokin wajen Najeriya Zubairu Dada ya jaddada mahimmancin jawo hankulan 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje da aka kiyasta sun ɗara miliyan sha bakwai su faɗaɗa ba da gudunmawarsu don zai taimaka wajen kawo ci gaba da gina ƙasar musamman a wannan lokaci cike da yanayin matsin tattalin arziki. The population of Nigeria in the diaspora I understand, put it conservatively about 70 million. And we, are, and we value them as real catalysts bikin Dabiri Erewa da ke zaman shugaban NITCOM ta jaddada mahimmancin gudanar da irin wannan taro na karawa juna sani tana mai cewa taron zai bada damar ci gaba da tattaunawa da 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje sakamakon yadda Najeriya ke bukatar 'yan kasarta wajen samo ci gaba masu ma na bukatar kasar su a duk kasar da suke zaune. An daidaɗe yana ana kai ruwa rana tsakanin tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan kasar mazaunan kasashen waje kan batun rashin inganta yanayin sabunta fasbo da sauran wasu ababen da ya kamata ofisoshin jakarancin Najeriya a kasashen waje su rika yi wajen sauƙaƙa wa 'yan kasar da ke ayyuka da rayuwa a can. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram gasar filu da ci gaban labaran duniya zabtarewa ƙasa a wata mahaƙar zinariya ta kashe akalla mutane goma sha biyar a arewa maso gabashin gini a cewar gwamnati a yau lahadi lamarin ya faru ne a jiya asabar a lardin sunguri mai nisan kilomita 800 daga babban birnin Konakri, yankin da ke da wasu manyan wuraren haƙar zinariya a cikin wata sanarwa gwamnati ta ce ta fara bincike an gano garawakin waɗanda suka mutu ko mata bina daga cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu wani manazaunin yankin ya faɗa ta wayar tarho wanda ke magana da sharaɗin a sa sunansa Raguwar tarkacen rokar kasar China ya sake shigowa duniya a yankin tekun Indiya a cewar kafofin ya labaran kasar China. Raguwar tarkacen rokar ya lalace da zarar shigowarsa yanayin duniya. Masana sararin samaniya ba su da tabbas game da wuri ko yaushe tarkacen zai sauka da kuma abin da zai faru yayin sauka. Akwai jita-jita cewa tarkacen na iya sauka a ƙasa wanda zai iya cutar da mutane da muhalli. tarkace daga rokar ya sauka ne a tekun india kusa da maldives bayan dawo wasu da misalin karfe biyu da rabi na rana a cewar kafofin watsa labaran kasar china a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Nijar muka nufa inda malamai da sauran jama'a musamman ma waɗanda ke wajejen kan iyakar Najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu game da yadda rashin tsaro ke sawa ake takaita ayyukan ibada na goman ƙarshe. Daga birnin Kwanni ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. a kan iyakar Nijar Najeriya kamar a wurare dama a arewacin tarayyar Najeriya. Jama'ar musulmi sun koka da rashin samun damar yin salloli na darairayi goma na ƙarshen azumin saboda tsaro kar masu garkuwa da mutane su fake da wannan lokacin domin sace jama'a. Malam Salahuddin ɗaya ne daga cikin manyan malumma addinin Islama na Ilela Local Gamman. Gaskiyar magana ba ƙaramin rashin jin daɗi muka samu kawunan mu a ciki ba na rashin hitowar mu lokutan da mun ka saba duk shekara domin gabatar da tahajjudi a cikin wayannan kwanuka masu albarka na wannan wata mai albarka sai dai ga ka'idan mu ta mu musulmi ta yadda da kaddara bisa da duk Allah ta'ala ya tsara al'amari to za mu yadda da haka nan wanda inda an ka hito wanda duk ya san inda duk goma na Ramadan suka fara to zai ɗauki kamar ma swahiya ne ake ciki yadda masallatai muka cika manya da ƙanana maza da mata amma saboda wannan rashin tsaro da hirgici da Allah ta'ala ya jarrabe mu da shi gaskiya bana jagorori na addini su haga dace wato al'umma musulmi su ci gaba da tarawiyansu a nasa bangaren alhaji usman giwa ɗaya daga cikin dattawan illela lokal gamman kuma dan siyasa ya ce fatan su Allah ya kore musu wannan musibar da yake haka mun ka samu kamu bisa ga sha'anin tsaro lalle gaskiya haka ne idan abu an ka ce ana yin shi cikin kwanciyar hankali abin ya gagara zama cikin kwanciyar hankali to kara ka yi shi inda za ka iya samun salama ma'ana mutane su tsaya cikin gidajen su su roƙi Allah da yake Allah ya yi alƙawarin ɗaure shaidan da shaidanu a cikin wannan watan domin bayu ne su samu dama ta bauta mishi muna roƙon Allah muna kira ga al'umma da su ci gaba da roƙon Allah dare da rana Allah ubangiji ya yi muna maganin wannan bala'i da wannan masifa da muke ciki ɗaya daga cikin abin da ke jan hankula a baya-bayan nan shine so shiga lokacin damana da noma a 'yan kwanakin nan masu zuwa idan Allahu ya kai mu inda masu gonakai nesa ga garuruwa ke cewa yana da wuya a tafi noma nesa ga garuruwan da suke kusa gare su don shakkat masu wannan azzalumar manufar satar jama'a sai dai Alhaji Usman Giwa ya ce dole ne fa a yi noma domin talaka ba shi da zaɓi. Maganar noma mutanen mu za su to su yi noma maganar kaji kana jin tsoro in an ce. nesa ta gona ta tana eh, to ko ka tana nesa ga gari ai dai sai ka yi noma tunda baka zama an tsoratar da kai nan sallah ta gagari ka kuma noma shi gagari ka da mun roki Allah da duk abin da ka ba mu tsoro to Allah shi ba shi tsoro Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger. a gaida Haruna daga Niger kuma bari mu sake kadawa Najeriya inda manoma musamman ma na shinkafa ke gargadi kan sakin shinkafar da aka yi ta kamawa daga hannun 'yan sumogal Hassan Maina Kaina gare ka. Tun dai bayan da gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirinta na ganin Najeriya ta samar da abinci a cikin gida musamman shinkafa. Aka yi ta ɗaukar matakai don tabbatar da hakan kamar rufe kan iyakokin kan tudu, hana fasa shinkafa da sauransu. Amma duk da matakan da gwamnatin ke ɗauka, sai ga shi wasu 'yan kasuwar na shigo da shinkafar ta haramtacciyar hanya al'amarin da ya sa hukumar kwastam ta kai samame a kasuwar oja oba da ke birnin badun inda aka kwace irin wannan shinkafa da aka shigo da ita ta haramtacciyar hanya har kimanin tirela takwas wannan kuma na zuwa ne wata ɗaya bayan da jami'an kwastam ɗin suka yi irin wannan samame a kasuwar bodija kamar yadda kamfanin dillancin labaran najeriya nan ya ruwaito wannan batu dai ya ji hankalin majalisar da dattawan najeriya so mr chairman distinguished colleagues i think men of nigerian customs also owe nigeria Sanata ko Balogun kenan mai wakiltar kudancin jihar Oyo ke gabatar da korafi a gaban majalisar. akan yadda ya ce kwastam sun kwace shinkafar da aka yi fasa kwabrinta inda a ƙarshe majalisar dattawan najeriya ta nemi a maidawa 'yan kasuwar shinkafarsu nan da sati biyu To sai dai kuma wannan kuduri bai wa kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya daɗi ba, har ma sun kira taron manema labarai a nan Abuja. ga Gama kaɗan daga cikin abubuwan da wasu jami'anta suka shaida mani. Eh, sunana Alhaji Abba Dantata, ni ne MD na Fusa Foods Limited, wanda suke producing Fusa Crown Rice a Kano, Najeriya. To wannan abu gaskiya ya so mana rai sai muka ga in dai har hakan za ta faru to mu kuma investment ɗinmu ko in ce kudaden hannun jari da muka saka a a cikin wannan harka za ta zama ta lalace inda shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kwauri to ba da za a yi mu kuma mu iya sarrafa tamu mu sai da ita sunana sadiq kasim jami'i a kamfanin wakot eh, rice eh, da ke argungu kamfani da yake sarrafa shinkafa a kebbi state jihar kebbi Najeriya. Fasa ƙauri abu ne da ya shafi kowace ƙasa a duniya kuma duk inda ake yin shi ba a so yana tauye tattalin arziki yana karyar da tattalin arziki yana rusa masana'antun da suke cikin ƙasa. A yau mun san cewa kowace gwamnati a duniya tana iya ƙoƙarinta ta hana yin shi kuma mu ba za mu ce mun hana a yi cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ba abin da nake so shine in za a yi cinikayya tsakanin ƙasa da da ƙasa a yi shi ta hanya halaliya ba ta fasa kudu ba ko da shinkafa ce ai mun faɗa tuntun ma idan za a kawo shinkafa a shigo da ita ta hanya halaliya mun bigi kirji za mu iya takara da su a kasuwa menene suke da shi wanda ba mu da shi injinan sarrafawar ne kyan shinkafan ne duk za mu iya yanzu dai abin jira a gani shine yadda najeriya za ta daidaita manufofinta na shigo da abinci da kuma samar da abincin domin kada a samu illa ga muradin ƙasa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya, A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita biyar. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. gare ku masu sauraro tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. Yayin da ake shirin bankwana da azumin watan Ramadana, matasa maza da mata daga sassa daban-daban a Najeriya sun da ufa wajen tallata hajarsu ta kafafen sada zumunta musamman don wa kai da rage cunkoso na zuwa kasuwanni a lokutan bukukuwa kamar sallah. To dangane da hakan, shirin ya zanta da masu ire-iren wannan kasuwanci da masu siyan da ke bi ta kafafen sada zumunta. Hauwa Muhammad Adam wato CEO in MJ Collections. fabric gaskiya dai a matsayina na yar karamar yar kasuwa kamar wannan cinikin sallan za mu iya cewa alhamdulillahi ba sai na bude shago ba yanar gizo ya zo da muhimmin sauki sosai ya kuma zo da alfanu sosai ta hanyar cewa ba sai na fita da kaya na kowa ya gani ba asali ciniki ni da mutane ba sai na yi a gari ɗaya ba idan duk inda na tura hotunan kayayyaki na social media din nan duk wanda ya gani a feji na zai biyo ni yana son hoton sannan za mu yi ciniki zan sa ɗan riba Bana na wani ba lallai ne na gan shi ba ban san shi ba bai san ni ba ba gari ɗaya muke ba zan yi mishi delivery ta ta hanyar turawa ta mota zai je ya same shi gaskiya ba karamin sauki ya zo da shi ba yanzu hotuna kawai su suke siyar da kaya. to duk wanda yake da interest zaki siya sa nan banki zai biyo ki za ku yi ciniki zaki sa ɗan riban ki zai tura miki kuɗin shi zaki siya zaki tura mishi zai kuma karba duk inda yake kuma yawanci zaki ga idan muna yi delivery ɗinmu mu wani zaki ga idan ya ya shahara ma za ta ga free delivery ne ko ina yake sunana aliyu musa ali wanda aka fi sani da haidar ceo kuma na haidar real boutique kamar wannan shekara di ba mu taɓa samun ciniki wanda baka ma taɓa saninsa daga ko ina ba zai sa ma kuɗi kawai zai gaya ma inda za a kai ma kaya baka san shi ba bai san ka ba haka gashi nan dai ko da yaushe receiving alert nake duk wanda muka yi magana da shi a whatsapp because ina twitter ina instagram muna facebook duka na wannan kamfanin namu sai shekara ta zo mana da wani eh, tsari na avaya challenge so kayana na na shekara uku uku da ban saida su ba yanzu na saida su an yi lockdown last year kuma ba mu samu wasu kaya sun dan fita gaba ɗaya ba to na last two years ma duk suna nan kuma lockdown aka zo aka samu wannan matsaloli to amma dai yanzu in fact kayan da yanzu nan ake ta tura min ma ana nema gaskiya babu saboda kaya na almost na cinye su gaskiya so ba abin da zan iya cewa social networks gaskiya sai dai alhamdulillah hawa Adamu Bello, e CEO Kulis Hijab, kuma sana'a ta ina sayar da hijabai da galalluka da abayoyi da wasu kayan sawa na mata. Gaskiya social media a yanayin yanzu ta ingantar da kasuwanci sosai a watan Ramadan da muke. Kowa sauki yake nema a yanayin yanzu. Kuma sanadiyan wannan watan Ramadan da muke kowa na neman lada da albarka kuma na bada discount akan duk kayan da nake sayarwa saboda mutane su samu saukin siya kuma a lokacin zafi muke ga azumi ga sallah ya kusa social media ta riga mutane aikin zuwa kasuwa siyan kaya mutane za su zo su siya kaya ba tare da sun sha wahala ba aiki na kawai in dau hoton kayan da nake sayarwa na daura akan social media watan instagram ko whatsapp sai mutane su gani su tambaya tare da sun gaya min size da suke so sai ni kuma na gaya musu nawa kayan da kudin turawa watan delivery sun tura musu duk inda suke suna tunanin rushe suna na gida marafa to ni na aminta da sayan kaya ta hanyoyin na sada zumunta saboda a lokuta da yawa ka same shi ta wainan bangarorin ma ya fi sauki dan ka je kasuwa ka saya sai dai matsala ɗaya da akan fuskanta shine wasu lokuta abin da ka gan shi aka turo maka ba shi in ka saya da ka samu ba so ko ka samu yanayin quality din ba shi ba ne a jiki so da yawa da ka ga mutum ya sai abu amma daga baya zo yana complain da shi in kuma mayarwa din ne ma abin da ya duba wani cika bai cika yiwuwa ba mm. so ba lalle ba ne ka mayar a refunding maka kuɗin ka on time ba akwai kayan da kwanan nan mun sai shi dogon riga ne ma yanda suka turo mana shi online ba haka muka samu kayan ba mun sai shi don kusan dubu ishirin kuma sai an yi a hankali saboda gaskiya akwai kafofin da zumunta wanda suke gaskiya in ka sa kuɗin ka to sai da hankali gaskiya. Suna na fa'iza lafiya mazauniyar garin a garin Abuja. Kamar ni a yanzu idan ina buƙatar sayan atamfa ne ko kuma takalmi ko kuma wani abu makamancin haka. Mafi yawanci ba na zuwa kasuwa sabida a gani na ɓata lokaci ne idan na ɗan duba feji hakan nan na masu sai da kayayyakin nan na ga akwai gaskiya a al'amarin su farko abin da nake dubawa kenan. Don wani lokaci za ka yi biyayya a sannan kuma ka ga cewa wani lokacin jibu ne kawai dai suna eh, fakewa da sunan suna sai da kayan nan alhalin ba ta tasu bace sai na duba na gani tukunna idan har abin akwai gaskiya a ciki sannan sai na ba da kuɗi na sai na yi oda sai a kawo min har inda nake hakan dai take masu sauraro kun dai ji daga 'yan kasuwa da masu siyan baki ɗaya anan shirin zai dakata a wannan makon sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin amma yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da kuma fatan za a yi bukukuwar karamar sallah cikin ƙoshin lafiya. Bisalam. A gaida Shamsiyya, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. mu fara ne da sakon haɗin gwiwa daga Sani mai lange-lange a wuri Ali Usman taka lafiya da Zairi Bala kofa sabuwa. Masu cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mu jajanta wa iyalai da 'yan uwan tsohuwar ministar mata a Najeriya Aishatu Alhassan wadda Allah ya yi warsuwa. da fatan Allah ya gafarta mata dukkan kurakuranta albarkacin wannan wata na Ramadan mai alfarma. sai kuma shehu adamu rijau mai cewa sashen hausa na muryar amurka na shigo wannan filin a yau domin miƙa saƙon ta'aziyya ga ɗokacin al'ummar najeriya baki ɗaya bisa ga babban rashin da muka yi na tsohuwar ministar mata aisha jummai alhassan wato mamar taraba wadda allah ya yi wa rasuwa jiya juma'a a ƙasar masar ubangiji ya jikanta ya sa ta huta a mun Sako na gaba ya fito ne daga Zainab matar Hussaini Ali mai gishiri Rijau. Mai cewa salamu alaikum sashen hausa na muryar Amurka. Ina so ku bani dama domin miƙa sakon ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da iyalan tsohuwar ministar mata wato hajjiya jimmai Alasan wadda Allah ya yi wa rasuwa jiya Juma'a. hakika mu mata mun yi rashin jaruma a siyasar najeriya da fatan allah ya ji jikanta ya sa can ya fi mata nan mu kuma ya sa mu gama da duniya lafiya yanzu kuma ga falalar ramadan albarkacin wata mai tsarki na ramadan sunana muhammad suleiman abu suleiman babban limani na masallacin sarkin musulmi bello da ke kaduna dangane da falalan watan azumi alhamdulillahi wata ne mai albarka ta ne mai falala domin a cikin shi ne aka saukar da alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki yana cewa shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wato watan azumin ramadan wanda a cikin shi aka saukar da alkur'ani kuma a cikin dare daya aka saukar da alkur'ani allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadar allah ya ce mu ne muka saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadar to idan muka lura falalan wannan watan azumi sai mu ga saukar da alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama ya fi kowane wata daraja saukar da shi a cikin daren lailatul qadar sai ya sa wannan daren ya fi dukkan shauran darare daraja domin lailatul qadari khairun min alfi shahar wato yin ibada a cikin wannan daren kadai ya fi watanni dubu ma'ana wata dubu kusan kwatankwacin shekara 84 da wani abu aka ce ya fi hakan sa'annan annabin da aka saukawa da alkur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya zaka ba wani annabi da ya kai shi daraja al'ummar da aka sauka da alkur'ani shine mu al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiyayyun al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai ku ce ku yi kuna ganin mutane suna yin sharri sai ku ce su daina wa ina muka samu wannan alqur'ani ta alqur'ani na ya sauka a cikin wato watan azumi shi sa watan azumi ake so mutum ya ibada ake so mutum ya zama mai tausayi mutum ya zama mai juriya ake so mutum ya zama mai haƙuri mutum ya zama mai taimaka wa al'ummarsa in an maka laifi ka yi haƙuri ka yafe makwautanka ka lura da su marayu ka lura da su matan da aka mace aka bar su da 'ya'yaye su ma zaurawa ne suna bukatan kulawa a kula da su musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi ka yi mishi mu'amala mai kyau ka yi mishi murmushi in an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi ka ja shi a jiki ku yi mu'amalar ku in ya yarda ya karɓa addinin musulunci in bai yarda ba ku ku yi zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyyata ga al'ummar masihiyawa a Najeriya da ikkiliziyar majami'ar Ikwa a jihar Zamfara da gidan marigayi Shifkau Gora, musamman ma iyalan Hajar Shifkau Yunani Shifkau da dukkan iyalan Shifkau saboda rasuwar Mama Hadiza Shifkau Gora wadda aka fi sani da Mama Lije wadda za a yi jana'izar ta gobe Litini a Gusau bayan addu'a a majami'ar Ikwa. Allah ya jikanta da rahama ya kuma ba da dangana a mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Linus Sahilu da ya hada da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri da fatan za a sha ruwa lafiya. Wasalam.